واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى تكملة لما سبق أن شرحنا أمس في أحاديث ثلاث الفصول حيث قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أما كسوفي دو كسوفي نرى هذا من منزع الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة أثناء تسيسينة زوج عائشة وهي تصلي سينة من أنا عائشة سنة صلى فقلت سينة ما شأن الناس يصلون menene ya faru ma mutane kuma suke sallah yanzu فأتى برأسها إلى السماء سيتي إشارة لكن تزوى السماء نعم. من قال فقالت آية تلك وتآية آية تفوقه علامة قالت نعم سيتي في إيه، أما الإشارة نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا sai manzon Allah ya tsawo su tsayuwa din baya da gaske hatta ta jalla gashi har sai da suka تجلبيت فأخذت قربة من ماء إلى غيري فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء yake sai na ɗauko ruwa kusa da ni sai na zuba kai da na zuba fuska ta na zuba jikina saboda ta je ta zarfafa karfi kenan ko ina ta je su ne ake zuwa maka قالت تتي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس يوم الله صلى الله عليه وسلم يجد الهادي كما الله يا يا الأمر فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كما من الله يا متاني خطبه فحمد الله واثنى عليه تقولي ما الله يهدي ثم قال فأنا سيتي أما بعد بايا حكا ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مكاني هذا وأنا أبن لما التبقى نسبة نحكيك ناجي أو سيوا غير abu da da su ban gani Allah ya nuna mana ma'ana har ana da kasa ke ko hatta jannata wal har aka gama rayuwa aka yi tsayuwar aljama aka gama hisabi ga aljanna ga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to Allah ya nuna ko annan ke ko wa innahu qad uhiya ilayya annakum tusanuna fil qubur قريبا aw mithla مثل المسيح الدجال yake cewa yanda al'amari ne kad uriya ilayya tabbas ainin wahayi ainin aike an sanar da ni cewa za a fitini mutane cikin kabar kwatan kwatan fitnatul masih dajjal la adri ayya zalika qalat asma yake ban sani ba wace ce fatima za asma ta fada fa a ahadukum cikin fitinan da za a hadu da ita a cikin kabari Allah ya kiyaye mu zai abu matsayan sai famu sai a ce masa a tambaye shi ma ilmuka bi hadha rajul me ka sani game da wannan mutum wannan mutum ma ilmuka bi hadha rajul yana nuni yana nufi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'minu aw al-mu'min amma mu'mini ko me yini la adri ayi da mu kala asma dan san ko asma mu'mini take ko me yini ta wannan kalmomi ta faɗa amma ban kiyaye ta ta faɗa a cikin amma mu'mini ko me yini فيقول كيف هو محمد صلى الله عليه وسلم هو ضمير الفصل في مبني على الفصل بما على المبتدا محمد خبر المبتدا أليس كذلك؟ والجملة فيقول مثل قول الجملة ورسول الله مبتدا هو الخبر أيضا شي محمد شي منظر الله جاءنا بالبينات والهدى جاءنا يا ظلمنا بالبينات بآية بيننا masu haske babu duhu a ciki ko kaɗan duk abin da yana da wahala ko ko duhu a ciki ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah abin da ya kawo ce lauda ha kana hada da dare da rana duk haske ne ba har ne dan haramin makka kenan ko ko haramin madina ko wajen da yake sama Abdullahi ko dare da rana duk haske ne yake ya zo da bayyana ayoyi bayyanannu ba ba ba su da babu wahala ba abin da ke da wuyan fahimta har malam yake lam yamtahinna bima ta'ayyal qulu bihi irsan alayna falam narkab wa nahi lam yamtahinna man ba Allah bi jarrabihi ma ta'ayyal qulu bihi da abin da ya karfin han kullum ba shirkan alaina saboda yana sai iya mana imanin da addini akan haka wannan na ta mun samu kokarto ba ne ne mu dena wuce ba a ce in kai kokarto kamar ina to ba hanyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma ai hauka ai diki ai saba ba hanyar manzon Allah bane hanya bace hanyar manzon Allah hakke ne kuma ne ke take ba bukatuwa ba diki a ciki ba za ka yi hauka ban kana yi ba za ka fita hanyar cinka ba ba za ka shiga kaza ba ba za ka shiga kaza ba yace ana sunna ba mai ce wal huda da shari'a dole ne za ka samu daman faɗar wannan baka ka dauki biyayyar manzon Allah ba kai mana idan ya ci kamar da ana ya zo mana bal babulat da ayoyi ala mana hujjoji bayyananu ba su hakke babu ne a kiba ba ku na balan ku mun gane ko wannan da ya zo mana da shari'a ya zo mana da shari'a ya zo mana da shari'a wata shari'a manzon Allah ya kawo mana ha الكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شريعة الإسلام أليس كذلك؟ فعجبنا بك أن بك بأبن يا نعم dan Allah in ba ka aiki da sunnar manzon Allah wannan magana za ta haka ga kana da madaris to ana wannan ya bada wannan jawabi ya ce jarrabawa sai mala'iku su ce masu shi nan nan kwanta ka yi barci cikin kwanciyar hankali a jikirinka ka ci jarrabawa kai da wata kaga ma kai da wata abada kad kunna na'lamu annaka la tu'minu bihi tabbas mun san cewa kai kai imani sannan salih kwanta ka yi barci lafiya lafiya ba ta ka hankali ba firgita ba fargaba ba inda inda ba dun wa amma al-munafiqu amma kaga munafiki ne ne munafiki ne ne annifaq ka boye baban abin da kake bayyana ba ko ka bayyana baban abin da kake boyewa akwai nifaqul amali akwai nifaqul i'tiqadi nifaqul i'tiqadi yu'addi ila al-kufr amma nifaqul amali fa yahtaju ila irshad wa bayan alaysa kadhalik sai an bayyana mutum wannan nifaq ka boye zuciyarka cewa kana kaunar manzon Allah amma zahirin ka boye biyayyar manzo Allah zuciyarka amma za a yi kana mutane kariya sai manzo Allah ke so annabi ke so ko annabi ke so zaka ba amma duk ayyukan sun annabi da babu aikin annabi ko da fara da yake ko da yake ko da yake wa amma al-munafiqu amma munafiqi awal murtad kane ko kalbi لا أدري أي ذري قالت أسماء فيقول سيتي لا أدري بس سمعت الناس يقولون شيئا فقلت na ji mutane na fadar wani abu ne ma sai na bada ba cikin zuciya ta yake ba ba fahimtar su ba ban san ki ba fada ba na fada na rayu don ci da ga don ba kaza kaza amma alhali da tabbata cikin zuciya to a cikin wata riwaya da muka karanta dauke sai a ce masa ne wancan na farko da ya bada jawabi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ka kula fi hada rajul da libu ita fiku ya bada jawabi shi kwanta ibaki lafiya lafiya farko sai a nuna masa wutan jahannama Allah ya kiyaye sai kamar zai gudu ya ce a ban san kare ta aika ta aka san da ke rijiya daga ba ai kawo ka da wannan ba aiki ta bane ba a ce ba ka ce mun jarraba wannan ganin amma ka dukkan sai ga aljanna ga hurul ini ga ga ga kaza kaza kaza kaza kaza kaza ga ga kulabi ga ayaba ga madara ga nono ga jin daɗi ga gada ga komai da komai sai kamar zai tsalle ga a ce kwanta da hankali ga mai kake ci na bakara ba kamar kai ke yi shekara ɗaya za a yi shekara miliyan kamar kai ke mazamin kake na zan dawo ne ki kake ci na bakara ba ana ba da kana roƙo kan kan da hankali ka tunda ka ji jarrabawa ka yi imani da Allah da manzon ka so Allah ka so manzon Allah ka bi Allah ka bi manzon Allah ba ne fata ba ko kwanciyar kai ku da suna kamar da ba za Allah ce ku alaiha bil nawajib وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار أليس كذلك؟ كنت كاتبت وأن كايك والسنة أن زاجيك أن تكيك أم هناك تجاجا في كتير أمر الله دام يأتي يمكن مع المتمسك بدينه كالقابل على الجمرة بعد ما أن أبو الله جزء أمر ما يمشي وكاتية والآتي بس لا فيها لا فيها بقى بني لاميك وأن المزعوني مزعوني كده الله تكيب القيامة جعلنا الله منه أما المنافق منافقين yace ha fa za a je sai ce la da raita wala ta raita sai ai masa ai masa duka ana amina maka aljanna sai kaman zai tsaka ya tafi yana kalwa wal oh, in ta ambalin dole in maka ne zan ma kalli amaluna za ka kaza kaza kaza kaman zai tsalla sai ayya ai ba hanyar ka ta bata a duniya dan ake nemo sa'annan sai a nuna masa wajen jahannama a azan Allah min zani sai kaman zai zaba ya kuma sai ina za ka mazauni da kenan abinda ka sanar kanka kenan a duniya to a kiri ko a a karbi a yi barna ba kamar tare da mabu alaka da mutu ba ba mabu da mabu alaka da mutu ba ba ba ba ba ba ba ba baka san duniya a zuwa kuka fara aje a kan kuka kai a lafiya ba shi ke daga mulki sun ki tara kuɗi ya huta da tsara mai kai ita ina kai ya ne da ita randa ta kai ita mai duk dukkan ba amma sai da tsara ka tsara fara kira har abada na zama ka kinan ko ka gudu ko ka gudu ba zaman kai a tashi kiyama yau ko ko a tashi kiyama ban miliyan wallahi mutanen kina Allah ya kiyaye ne kuna قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو جريم قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت اتيت عائشه فاذا الناس صيام اسمعت جنازه عائشه فاذا مكان من صحيح واذا هي تصلي فاذا انا عائشه تصلى فقلت في ما شان الناس ليه صاروا ممتانين اليوم واختص الحديث بنحو الحديث ابن عمير عن هشام سيقول حديث كما حديث لم قال اخبرني يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن قروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس وهو يأتي كان تحديد كسفت الشمس اللي يأتي خسفت الشمس وكون اللي أنا لا تأتي كسفت الشمس خسفت القمر خسفت الشمس هو اللي أثبت فيها قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن امه صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اسماء ابو بكر ارؤوا لنا عائشه كثير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما الله يرى ربنا وترانا قالت عن يوم كفتت الشمس غدا اتت سكوت الرانا فاخذ درعا حتى حتى ادرك برجائي جوانا أبي abin الله سيرا masa Allah sai razana gari ya sai aka ɗauki nasa kuma ya ko bazon aka mishi aka mika masa saboda gaggawa manzo Allah duk sa kana zara ka abin da ka zo hannu sai ka sauko rigar ka ce ba ita ba ta ka bace ita kake so ka dauka ba ita bace ita ta cancanta ba ita bace ko ne ka dauka ne ka kana ka a roki Allah kar azaba ko sai aka dauki rigar ka kuma ya duk aka bi aka ba manzo Allah da abin da ya kamata dauka wannan ko a mun gane ko فقعد فقام للناس قياما طويلا كيف يا ايها المتعلم صلى يا يا ايها الصوم لو ان انسانا اتى لم يشكو ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع ايه الصبر ده قوي ده اي wanda aka yi da mutum zai so ba zai ba zai tsammani cewa manzo Allah ya yi rukuni sai sai sannan sai wa kadai aka yi saboda kawai ka tada kai ما حدث عنه ورجع من طول القيامة قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني من رواية هيك سبب الثمن توعي تصلى من تصلى إذا نبي لك من ظن يقول الزنا يقول الزنا يقول لنا جزاء مسطور وغبارة تاتي الكوفة أمتنا أي طيب لك زين الدنيا كي حيث نبكي أيضا نبي يقول أسن مني وإلى ila wa ila al-ukhra hiya atqam minni sai na kalli na gaji kamar zan gaba kamar in kuje haji kuje umra kana tafiya ka gaji zaka haka muka cikin azumi kana tafiya ka gaji kana saka dole zan rafi da tsohuwa gaban tana tafiya da himma a da hanya sai ka mutum sai ka haji aka aiki ma to wannan sahabi ce wannan sallah da manzo Allah ya saboda tsarin tsawon ta tsayuwa da manzo Allah ya in dai kaman zan zai ne sallah da sai na ga so kuwa gaba na tafi ne kufa amma tana sai sai da ka saboda na duba na ga ila man huwa asqam min al asqam ay wanda ta ne rauni da rashin lafiya ni da ke karfi na miji na a ce in na na yi abin kunya yace ilmar a zuwa mace ba ta ne ba ta girme da kana kana sallah tare da mutum ni na miji karfi kuma na ce na yi aiki ai na zama a ya ko wa ila al-ukhra na sai wannan ko kuwa ta ne ko kuwa ta ne da kana ba na kalle na kuma sai wannan wannan ne rauni na fi da karfi ne al قال احمد بن سعيد الجارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا قال حدثنا منصور عن امه عن اسماء بنت ابي بكر قالت انت ولد اسماء غير ابي بكر كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سامك في رانا زمن من الله صلى الله عليه وسلم ففجأ فأخطأ بالذكر من الله لا يرى زمن زي ما يقول أكون بس سيقول أكون وتريد hatta ujrika bi ridaihi ba'da zalika har sai da aka dauki masa barbasa kuma ya tinsa kullun sai zakuri da su aka tafi masa قالت تتي فقضيت حاجتي نكما في بكاتا تعرف أنه إلى جمع ثم جئت ودخلت المسجد قال النبي لك جمع الناس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حق ينزل من بألا ناسي تشي بدا وتشي أبيتي وتشي نيني وتشي نيني تي وجرتي تي ثم جاء أبن سيري كلمة ثم صلى في من بألا ناسي فقلت ما ما أظن تشي هنا تيتا من بألا فأطال القيامة حتى رأيتني أريد أن أجلسه. وايه magana yanzu asma'a kenan ko an ajlisa take da manzo Allah ya tsawaita sai na ko ma zama da ne ثم التفت الى المراه الضعيفه فاقول هذه اضعف مني kace sai na waiza sai na ga ko ga mace wacce take raunan na ko ruwa ba ta da karfi ita tana tsaye ni ko na fi da kuciya to dan me zan zauna ta karfa min gwiwa fa sai na tsaya faraka sai manzo Allah ya ضعف على الركوع ان الله يستوي في الركوع ثم رفع على حصاه ضعف على القيام فان من ظن الله يستوي في الركوع يتبدل الركوع كنا ثم يستوي في الركوع حتى لو ان رجلا جاء يجي جاء مسوي زي الدنيا لما ظن الله لا ولا سلم ثم يستوي توا يجي اليه انه لم يرفع شيء ثمان جاء ولا سلم في واقع اي سبب يستوي توا كما بعي الركوع من قال يقول قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حاصل بن ميسره قال حدثني زهير بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ثم جعل يصلى تاريخ الجماعه فقام قياما طويلا قدرناه سوره البقره sai manzo Allah ya ta ya kawai ta yi wani karanta surar bakara to a wannan kisa salatul kusufi in rana ne sirri akai me yasa aka ce sirri akai suka ce da bayyana akai da ba su su kiman da kai wata rasul manzo Allah ce yayi kamar bakara ba zai ya kara sura sai suka aula tsayar da manzo Allah yayi wannan tsayar da aka karanta surar bakara sai suka ce kamar bakara to sai malamai su ce wannan na nuna salatul akai da rana sirri kiman ta karatu akai kisa suka kiman ta da surar bakara ثم ركع ركوعا طويلا فانا من الله يرسل من قال ثم رفع فقام قياما طويلا فان يدعو يقع كما يقول في وهو دون القيام الاول اما بك الفرقوبه ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو من القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو من الركوع الاول ثم رفع وقام قياما طويلا وهو من القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو من الركوع الاول ثم سجد ركع سجد كما انت الركوع الى الجنه ثم انصرف وقد انزلت الشمس ثم الله يا الى ان صلى الله صلى الله عليه وسلم يا يا الامر فقال فانا ثم الله ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله lallai ku sani ku sakan rana da wata ayoyi ne alamomi ne cikin alamomin Allah madaukakin sarki da zai tsoratar da bayansa ko ya mutu azaba لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته بذا اتبسام بذا رانا كوتا بتو ولي يا مت ولا بابا ولا يا رامي fa idza ra'aytum zalika ga haka ya faru ku yi sallah ku ambaci Allah ku yi zikri qalu da suka ce ka tanawal ka hadha min maqami ka hadu ka dauko a cikin sayuwar da kai ya faru ne fa qala sai inni ra'aytu jannata fa tanawal min na ga al sai na so na ɗauki naman abin nan ko ya abin nan duk dabino ko kulabi ko ayaba ko mangoro ko lemun zaki ko tufa ko menene wala aqadtuhu la aqaltum minhu ma baqiya fi dunya manzo Allah ce da na ɗauko na kawo da kun ci wannan abin har duniya da kai har tajin alkiyama ana ci baya karewa ana ci baya karewa ko a ina ake wannan magana madina ko mutanen madina sun ci baya karewa mutanen makka sun ci baya karewa birnin sham masar har a zo najeriya har a zo kano har a zo angola har a duk inda za a je har duk inda musulmai suke za a ce har iya rayuwar duniya wa ra'aytu nara maza da ce na dauka walam ara kal yawma manzara al-qatl yake ban taba ganin abin kallo mai razanarwa mai firgitarwa mai tsotarwa kamar sun da annabi a hadana Allah min annabi ya aiku asara aliha annisa sai na ga masu yawancin waɗanda ke su da mata suna da yawa a cikin sa kalu sai ka ce bima me ya me ba haka saboda kuma mata ne kawai su suka halitta kansu a a Allah ba zai ma azaba saboda sanadiyya abin da baka da iko a kai. Allah bai kusanci in ya kama kai yana kama kai kan abin da ya baka zabi kai kar kai kai baka iko ka bai dama irada duka ba abin da kake so to wannan abin da kake so in zai haifar da samun lada ne da ni'ima su Allah ba da lada ne wannan abin da kake so in zai haifar da azaba ne da da ni'ima wajen Allah sai Allah ya ma ni'ima da azaba amma Allah ba zai taba ma azaba don ne yasa ka zama dogo ko kai ko kai da dare ba ne yasa ka zama fari ko baki ba ne yasa ka zama kaza kaza ba amma zai ma azaba ne yasa kai kaza ba ne yasa kai kaza ba ne yasa ka zama kafir ne yasa ka zama zuciya duk abin da Allah bai baka dadi ba akai ba zai ba ba hujja ba zai kama ka saboda Allah ba azabi ne Allah adalci mun gane ko yasa duk abin da babu zabi a da ka san ka haka tar ba da zabi mala'iku ba la ya akuna zama amara bai hadu da ma yu'maru rana tun da aka yake za a ta su da gabar da je yamma ba za ka taba saba ba sai inda aka ce maka ihudu daga yamma sai a haka iska haka ruwa haka komai yanda yake inda ina ina ake samu tangarda da kika ne dan adam da azumi Allah ya ba shi ya ba shi rada ya ba shi ya ba shi zabi ya ba shi iko izini kar ka yi ka iya ba zaka iya zaka zaki wata ka zabi wannan ba to in ka zabi abin zuciya ka to shi sai Allah ya kama ka yasa da kace menene yasa mata suka shiga ba da yawa bima ko bima ya rasul bima yake bima ya rasulullah sai ka ne قالوا بما يا رسول الله ها تسكت bima ya rasulullah me yasa haka ya manzo Allah qala sun fara ce ne duk yakfurihinna da kafirci kafirci shi ne sababin shiga wuta kina ayatuna billahi kafirci قال بكفر العشير وبكفر الإنسان دون بد الكفر هنا معنى بطل mana suna fitar ke mazan kuma suna fitar ke mai alheri su kai masu mana nake yana kokari iya kokari da randa yayi gaza da ranan za ka dauka kai yana akai yana bayarwa yana bayarwa bana babu ali da muskura ke da sarki ko alhaji ba biya ba da kuma sallah ta kawo ko ko sai ko an ki biya ya hakuri da ne aka taba yin mu aka zamu kira to wannan abubuwa ake na bincikewa din shine kisa talaka لو احسنت الى ايجاهم من الذهب وقال لك اذا ذاك كيف تتعامل معك ينسوا زامني في كرا وزامني يقول لك وانا 20 كرا وانا انا كنت 30 وانا انا كنت كاسعي وانا انا 20 كرا جو اما انت رسل كرا انا انا 30 كرا بشيطة ايه بكم تأجيني اكتب المرأة ده ذاك وقت الخير وقت انا انا جو هو وقت ابو مشاكا وانا وقت اي تسكت زمع شو انا بس كرا في اي اي من اكتب اينا ميك الله كلا كلا ميك الله كلا ما الى ايجاهم من ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق يعني ابن اسحاق قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمثله غير انه قال ثم رايناك تكع كعسى اتي سي او ان الروايه لم تكن كعسى آية توقفت واحجمت كعسى آية كذلك ها؟ ها؟ a lokacin da muke magana a zafin lahi muka ce duk sanin da ke ne kamar gana ba a nan muka ce ne da ne tsayyatul masjid da tsaka akal wudu'i da ne sunan da kaza da kaza da kusubi da kusubi da ne جنازة جنازة جنازة دي ba ba التي لها أسباب ما بدلا وجود لنا سبب دي كما سبب دي وجود لنا سبب دي كما سبب دي يجينا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan magana ya kawo halin mafiyawancin mata sai bai tsaya a kan mace kawai haka ba sai ce abin da ya sa suke shiga wuce shi ne ka za butun sai manzo Allah ya kawo ce butun in mace ta yi butun ji Allah zai mata ne in nan ne ba ba haka bane kullum za ka zo abin ya shirya ya ce wanda da yi kusan da kuka ke kika yin wani abin ne sai ka yin wannan abin kirki ne ya zama ne shi ma ko ya zama ne <laughs> ya zama mutunci shi ya zama mutunci mutulu amma abin da ya zama ne mutunci abin da muke tambaya ne wannan ya zama da kansa ba abin da ya fara ya zama ne mutunci Allah zai ba shi ladaji babu ke man kala innahu raka'a thamani ne mun ce za a yi ruku'i rashin daya za a yi biyu aka ce za a yi aka ce za a yi biyu mun gane ko wannan karshe قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كتفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات في اربع سجدات وعن علي مثل مثل ذلك wannan kuma kowace raka'a ayyuku ilo kenan hudu raka'a biyu ayyuku ina takwas mun gane ko قال وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القتال قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف ثم قرا ثم ركع ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد وقال والأخرى مثلها raka nawa aka yi na ruku'i nawa tabbas na farko biyu na biyu ba haka bane sai malamai suka ce suka kare juna ilimi sai suka ce sallar kusufi ko rana ko wata raka biyu ake yi yanda ake sallar nafila ba sai an ruku'i ba ka ba za ka ta fatiha da sura sannan ka bar raka'a din kan tawakkal sura ka yayi wasu malamai suka ce eh duka malamai sun tabbatar ce eh, in kai haka ma yayi amma ai ku ce eh suka ce haka ake ba sai ayi wa'annan ruku'ai guda biyu ko ko hudu ba dan ta ce a'a abin da yake inganci shine ko a raka'a biyu da ruku'i hudu ko a raka'a biyu da ruku'i shida ko a raka'a biyu da ruku'i takwas mun ga ko bayan fatiha ba kawo sura to ruku'i ta biyu kuma za a da nan da za a yi shi ma ita karanta fatiha ko dai sura kadai za a karanta maliki ya zuki la salata illa bi fatiha sai kana sai an karanta fatiha to in ka zo ka tarar da liman kana cikin raka'a ta biyu ko ko ya karanta fatiha ya yi ruku'i ya tabo sa'an nan sai ya za ka rana sallah in an gama sai ka cika sallar kamar sallar na jira raka biyu sallar saboda wai suke asalin ba sallar ne yan suke a abinda za ka yi yadda aka samu an ce karama raka nawa liman yayi aka yi na ga imam da sai alai kana ka samu ta sai ga ku ina akai da ku ina aka saka san ku ina akai na farko daga farko sai ka waya sai ka cika ko ko ya karanta a gaba ya karanta karatun alƙur'ani aka ce fakurullah ko an ce fakurul alƙur'ani ina ma fakurullah ina da fasara shi manzo Allah shi ke fakurullah ko sai a kafara Allah akbar alƙur'ani sai annabi aje aini alƙur'ani kada zikiri da kawai zikiri ne ba haka bane sallah zikirin Allah ne sallah zikirin Allah ne zikiri idan ake an tsaye Allah ba shi ya ga fakurullah mutlaq sai aka kana fakurullah ne da yake muna fakurullah to ya ka fakurullah din babu dukkan da ake kana kai kuɗi a salatu da ana ita kira sallar da ake yi kada mun da ya ce Allahu akbar Allahu akbar amma wannan shi ake min as mun gane ko da ko kowa da kowa inda za a yi sallah amma inda za a a taru a yi sallah yanzu mutane ba su damu da azaba su kafa kafa kafa a gani saboda manzon a a ga manzon Allah har sa'annan ya tsaya ya tsawaita ya tsaya ya tsawaita ya tsaya ya na ta ba su suka tsaya a ciki har mutum ya zai ma a kuma ke sai in kalli na zama zuwa Allah ya tsawaita kai kamar da gaba da yana kala ga kowa ta ne ran wanda ta fi ke karu idan suna tsaye ne hannu naka abin har mata suna tsalla kuma tsofaffi ba na yana mun kira da mun abin da kuma suna a yi shine sunna sai ko wa salatu ku da ku din ne da ya ku sunna ce ba wa sunna ce mun gane ko da sunna wani lokaci ake lokacin da ya faru na wata ko na rana ma'ana yi in Allah ya yi sai a ta tafi sallar a ba abu nadr wa huwa shara an yahya an abi salama an abdullah bin amr bin al-as wa huwa sanad qala wa hadathana abdullah قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه ابو سلمه بن عبد الرحمن عن خبر عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فهم خصوص الرانا لما كان صلى الله عليه وسلم نودي في اقتاس الصلاه جامعه فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدته ثم قام فرفع رفعته في سجدته ثم جلي عن الشمس فقالت هذا لا ركعت ركوعا قط ولا فرد سجدة قط كان اطول من كتبته ابدا لا ركوعي كنت يركوعي بسجدة ما هو سنة لهم تقول عبد الله ركوعي او سجدة كل مئتي اما تقول الله عبد الله سجدة كل مئتي اما تقول يعني اتقي ما ولي رجال الرجل اه وانا واحد ko duk da ma ra'aytu la yakatu ruku'atu da ita ta bayar ko jira ba kamar wannan wa ka da Allah a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta ta daure ko ta ko ta ta ba عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مكتور الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كثيرا نادى وتا آيوين لا يتكلم رجل تكي يخوف الله بنا عباده ألا نقرة الدبائي صدران أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا haske wata na kuwa da haske sai Allah ɗauke haske a yawa ce ta kira Allah yana kawar da mutane su bina ta yawa ba ma Allah ya yawa na zama za a tuba a koma ga Allah madaukin lakin na bima la yanka fi sani yana fi ahrin nan nan da rana da wata ba sa yanku kafi ko kafi da wani mutum ya mu fa idan aikruha shay'an fa sallu فإذا رأيتم منها شيئا فتدلوه إذا رأيتموها فاذكروا الله فإذا رأيتم منها شيئا فتدلوه ما المقصود بتذكر الله nesa waɗannan haƙuru ga Allah a tare ko maru wata arwaya da ce fa Allah ko amma Allah mai su na kai Allah kan Allah wannan kalma ne zaman ta wannan ma kana kana ta ce me yasa aka yi ga wannan eh a yace yin zikiri la yaɗa da na sala ko yin zikiri kai ba lalle ne sai ai kana ba amma sallah ta ku sai ka zama mai kenan shi yasa ita ake kuma yake wa Allah ko Allah أرأت بها وحمل مطلقه على ذات رجل يكون مصلحة في على قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الامر ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ليس ينطقان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموه فقوموا فصلوا كذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قال حدثنا وكيع وابو كان يحيى بن نمير وحول السند قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وكيع وحول السند قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن اسماعيل قال الاسناد وفي حديث سفيان ووقول التفت الشمس يوم مات ابراهيم رانا تايل كبيرا ابراهيم المعظم رضي الله عنه يقول فقال الناس جنود الكثير انفتحت لموت ابراهيم أيضا هو من يسوى رانا فكما تبينا قبل إبراهيم المؤلف أما بقل يا رب من ذا أنا كان يسوى وانا عقيرة رانا باتا تسوفي دون ولا مكور يا رب أنا مؤمن يسوى أنا مؤمن الله يسوى وكتبا إبراهيم مؤذن يرى يقول رسول باب الله inda a ce rana tana sama ka jiye ya da wani babba ya ga su da duk wanda wani annabi ya ce ya kamata mu da rana duk wanda wani babba ka duk wanda ya ce ya aka babu mugarware ko Muhammad bin Ala'i ala haka kana Abu Usama Allah yare an Abi Burda an Abi Musa qala wa ta bi shamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana tabi'an ya sa'an ta kusa yake an samu zazzabin rana zamanin manzo ba sallallahu alaihi wasallam kana da Allah ya zana ya tashi kana gobe kar a zaman kiyama sa a tashi alkiyama ne yake hatta aka masjida har yanzu haka mai aure da aswala kiyama sai manzo Allah an ga Allah ne ya tafi ruwa da gudu kasan na jiki ko amurka su sa ba da aka samu ila ne kafin ba ta ka kallo da shi ko boshi sabon shugaban ta ka shi dan kace to bin jin a cikin kace ba ma ranar lara ta yi ranar lara ki za ta ce amma ranar ta da to razana ta kace ta ka san ga abin da ba ta gari ne sannan zai so ta kace suna kuka da idanunsu da hawa kuma lafi kuma shine abin kafin da mu la ka fara hawa za a samu kokari mutane gina masallaci amma ya kana fara masallacin ina malamai ba ki kai kana ilimi a cikin masallaci ina ma tsoron Allah ko ba ki aika haka ana sallah ana har ana kuka ana ana kira ana roƙo ana aika kaji la masallaci ana kaman waje an ko kira mun gane ko abin da ka bari shi ne jima shi ne wa'anda ke rike da kuma da ba ka da su ne ka ka mutane yana da kana yana da wai da wani ana office ana an gina kaza an ana kaci an gina kaza da masallaci ko ko ko ina ka ta sallaci gani don kun kike zuwa sallah musulmi kai da ka fika ba bane ba ka masallaci ne shi a cikin da ba jare kan sallah la kamar na kai kan sallah lokaci na kai la kana biyu aka harfi da kike sallah la ka kike sallah magana kike sallah isha ka kike sallah a zo in muna da kike da bayyana ka rubuce ku bar sallah da Allah ka tabbata ne ka wannan masallacin kike shari'a wanda mai waye ka biyar mu aka ba ne nan mai ayo ta take masallacin mai na ya ne da aka masallacin da tsoro yadda ya ka shari'a kuma in ka zo kana da kare kana da malon ko ta ko kuma ka sai da ka dai ka ta wannan sunan haka da ka mata zuwa haka je ka ka ka ka anya ka gora ka dai tsare da mai ba ka da wannan masallaci ya yana rayuwa ya aka aka san ka wai zuwa ake

dan ka kare haka za ne kai kana ne ku ne ka san tsayarwa ne ka kana yi ba abin da zaka yi shi ta matsala sai ta nan kansa cikin wani hali limamin matsala ce ba shi da kanka ce ba shi da matsayi a cikin jama'a ya kira shi la akwai shi wannan ne ne la ya ba ne la kan shi ma sai sai wannan da yake sai ina dan da kana da Allah ya akwai Allah ya ana kaza ya maza Allah da na kana ka kamar da ai sai an tawo eh kai masallaci mun ba muna da arziki da takarci a wajen mutum ba da matsala masallaci da motar kawai mara da rena masallaci da motar ka masallaci da gidan ka masallaci da rena masallaci da gonar ka masallaci da kamfanin ka wannan ya rubuta shi haɗa ka sabi da lafiya auna wa tsakanin da Allah a kan kana kan gaire ko kana kan kuskure kana da ofis kana da wani ofis yana ma aiki za ka sai mota za ka lafiya za ka gida za ka kowa da shi wani da ba kuma masallaci shi maka nauka kiyar kana da imani a kamfani ka za ka biya shi komai yana da masallaci na da limamin masallaci da manila kamfani duk ba aikin bai ba wannan wannan manila ne a kamfanin Allah madaukakin sarki limamin masallaci da ladani wanda kuma manila ne a kamfanin ka da kamfanin ka da kamfanin Allah wanne ne ka fi kulawa na eh ah, ba ya fara naka da ba za ka fara gaskiya ka dalilta da Allah sai ka kankana da ka kuma ka eh hmm. قال حدثنا ابو عمرو الاشعري فقال يصلي اطول قياما وركوع وسجود ما رايته يفعل في صلاه القدر لك دار ما فعل او في شك وجن بجنس كل موجود والله لم يكتب جمعنا بيت ليس انت دبوش بقاطع دواني دواني دي او في نعم نحن نروح جنيتا ما جنة بس اتعك بتوشي كما انا فقط طيب، على حوالي sai ka ga ana ana karatu ma'ana ko kana da kai da kai gaban goshi bane dan da ake kai gaban goshi ba ku ko ran da kana ta kai da ta kai kowa ya san me yake gaskiya kowa ya san me yake yasa ana ana kai ta ana wa kalli ma ana kai da kana ya bi dai ka ana wala ka ya san ka na bi rafu annan abu sallallahu alaihi wasallam baro sai limai mata ran mun ga ke da ko kan imami masallaci ko na gari masallaci ne ba ai ma ka fitar rafu ma kina ma ma ka fitar rafu ai ka ai ka yau me ya hana ka biya ya ta ya ba ya ba ya ga business ba dole ina ofis ba za a bude ofis ba yau yau ne na ka zama mutum shi ne isa yau saboda abu ya kama ya gaba ya abu ya kama ya kai kai a ce lokacin da kake wasanni din nan ba ba shi a sauko kanka bane shi sa kake wasanni yau da ya ko kanka kare da gaskiya ne duk wa'an ban da kayan duniya duk mana ba yake ai da wanda yake da ana nan ko ba ba ne mutane kan suke kuku na sanjiya na zuwa kan kaza na zuwa kan na cikin shi na cikin na cikin shi zai a cikin ko wanda Allah ya ko tsayi ne kawo wata kira Allah ne ya turo shi ka da Allah abin da suna kallon ban da ibada abin da yake amma dai sa sun al'adari ya dawo su irin aikin da yake sai da matsala ta shafe yanzu suna son ba ta ta wasanni ba ta ce kadara ne sai ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru na bi ina bi da aure muna son ka fata mana wannan mafarki saboda me inna na haka ne mu muna ganin kai mutum a ce da duk da ka fara aikin ne kada da duk da ka sai kirki ya sani bai ba bai ba saboda bai ta kai shi bane inna naraka min al-mu'minin ko wala da haka ake kana ungo na su ce su nayi a cikin suna kai kana sun kan salwa ta da zumunci ta da mata ta kana miji biyayya ranar da ba ta tashi kana ne ko din mu aka da ko ba wai ta ta ta ta da zarar an da an ne ka mara ba ka yi maka ba ai mun ne ai idan mun aka ba da suke ne ko annabi inna naraka min al-mu'minin ko sallama da da kisa da riya haka ne dokta ne ya juya ta ya murda ya juya ya ce ai kana haka ba ai kaza haka sai suna sakar da abin da Allah ya halice daga haka sai sai ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai dai mutum abin da suke suka da da hawa yake ذلك ما علمني إني تركت لله حولي من الله علمني لكي نفسه نومي ce kaza kaza kaza wattaba'tu millata abaiya kaza kaza kaza kaza kuma in kuka daina ma'ana yana faɗa musu kuma in kun daina kuka bi Allah madaukakin sarki kuka daina bid'a kuka daina shaganci kuka daina shakkiyanci kuka daina insanci Allah madaukakin sarki zai shige ku zai ba ku ilimi zai ba ku dabuka zai karrama ku zai mene da mene ne ba wai iyawa na bane ba isa bane ba kwarewa na bane ba gwaninta na bane baiwa ce daga Allah madaukakin sarki zalika fadlullahi yu'tihi man yasha mun gane ko fi salatil abdu to kaga ya tabbata kenan ko nafsi ne da wanne ne fi tsawo kenan ma ra'aytu yaf'alu yaf'aluhu fi salatin qasr ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujjada ya tsawaita tsayuwa ba mu taba ganin ya tsawaita irin tsawaita ba cikin wata sallah fi salatin nakira fi fi siyaqil umum ta ummu kenan ko ma fi salatil qasr ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد هذا نقول ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره فافزعوا إلى ذكر الله فافزعوا إلى الصلاة فافزعوا إلى الصلاة والدعاء فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره duk waɗannan abubuwa ba ke ɗaya kalma ɗaya za ta haɗa su ita ce sallah sallah akwai zikiri ko babu akwai istighfari ko babu akwai addu'a ko babu ma'ana du'a sallah ta hada du'a ibadati wa du'a mas'alati wa du'a istighfar alaysa kadhalik wa fi riwayat ibn al-ala'i kasafat ash-shams wa qala yukhawwifu ibadahu ala wa hadathani ubaydullah ibn umara al-qawariri قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا وامي بينما انا ارمي باسهمي في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حرب ان زمن الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن في أنك سامو الزبرانة سنجي فد أبو بكر حنونا وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكسار الشمس din ki safi sham yake yana harbi yana wasa yana abin da yake ya halatta masa sai ya gaza da rana ya faru sai ya jefar da duk abin da ke hannunsa in masaliki ne a ya aje da da mene da menene in dan kasuwa ne kudi yace zan je ga mai manzon Allah zai sanadiyan wannan eh. ashe da habai neman neman eh, zan Allah zai in abu ya faru اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يجي sai na je wajen manzo Allah na kulle kantina makaniki in an ne nayi ne nayi kaza in bindiga in dan sanda ne na kaza komai na na ga me manzon Allah zai yake sai na samu manzo Allah raya ta ya dai ya daga hannaye sa guda biyu masu daraja yad'u yana addu'a wa yukabbiru wa yahmadu wa yuhayyilu yana kabbara yana tahmidi yana tahlili hatta juriya an shams fa qara'a suratan wa raka'a raka'atayn ya raka'a wa raka'a raka'atayn suratayn raka'atayn shine wani da dauka sai ce ai raka'a biyu ake ba a yi rukun ai wa'annan rukun kaga sai wa'annan mujmala ne mufassala sune hadisan da suka Abu Dawud da Muslim da Abu mun gane ko saboda duk sa'an aka ce gashi aka kuka da gemu da gajeren riga da ana gani ka gajeren wando da gemu sai ce ai wannan hali zo ka nuna sallar kusur kar ka ji damuwa in kai raka'a biyu din sai me yasa ka ce ai akwai malaman da suka faɗi haka shi yasa al'amarin akwai yalwata a ciki ba ka gama ba saboda sallan sallan kusufi sallan kusufi sallar sallar idi sallan janaza sallan abubuwan da ba ba kullum suke faruwa ba ko ka karanta za ka manta abin da ke saura cikin kwalonka abin da ake yi gobe yau gobe wayan abu za ka karanta su za ka san fikin su za ka da lokaci ya ta a shekara nawa za a yi ba haka bane to ran da ka kama aka ce da lokaci sai ka manta sallan idi ake kaza sallan kaza ake kaza to gashi nan kusufi aka ce maka sai ka sai ga sun haɗe ma sallan kusufi da sallan shayarwa da sallan kaza da sallan iyaya za ka yi ko sallan jinaza to shi yasa in an kai matsala sai mu tsaya a nuna ma in kai sallah kai ya fi ka dai ka kudu ko kuma sai ai kaza a dawo wannan ya wannan a wannan ya sai ka tsaya kar ka komai an ce limamin da zai daura aure bai zuba zanka da a zanka da kaza kaza kaza da gajeren wando za a kai to malam a arahau gashi na muna son ka tsara mana aure ma ka san ai komai an gama an nema an bayar an bada sadaki sai ka ce to auren wa da wa za a daura a ce wacce da wane sadaki nawa an bayar shi na kadan ba ajalan ba jama'a ko shaida eh shikenan بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره اما بعد ان ka kawo ayoyin haidar in ba kawo makai bayan haka na daura auren wane da wace ko wace da a akan sadaki a kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure in baka har ka manta inna alhamdulillah zaka ja mai tsawo ba ka yi kusure saboda an girshe ka ne da abin eh, ka zo kan a zo a daura aure zo da shiri ba ce kai yi sallar ko yi yi ko ba da shiri ka zo ba ba ne aka ce zaka zo ka an bubura ka gani ba haka to kuma ga shi abu ya ka an shiga daura aure shi ke sai ka rumu shi farko kar ka ji damuwa sai ka natsu ka zama ka natsu kar ka ji damuwa sai ka tuna kullum ana fada wani ya ji manzo Allah ce zai kawo sadaki kaza yace ba ni kaza yace ne kawo kaza yace ne kaje kike kaza yace zawwatuka iyyaha bima bi aka akamin alquran manzo Allah ya inna alhamdulillah yayi abin da fara na auren maka bai bai kullum da ajama ina auren maka da ita yasa duk da mai uba ko wakili ko wali ko wanda aka waje ta na auren maka da ita akan sadaki kaza ba tare da yaƙin alhamda an yayi ko bai ba masu dariya ke kyalin su tafi dariya ba da ta su dariya din da su su kowa na ga kuskuren dan wansa ne sai sa aka karɓa lafiya mun gane ko daga zaran an ce ka raba aure kar ka ji damuwa to sai ka wani hali wani ɗaura aure an taru in aka haɗu jama'a akwai yan kaza akwai yan kaza akwai yan kaza da haka bane san baka so ka ce da salatu ibrahimiyya ya zaka yi <laughs> ka fara daura aure sai san kire sai ai baba salatu annabi sai ka jama'a ai salatu annabi saboda alfazar da ce bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yuhdamu wannan salatin annabi shi ake fara da shi ake rufewa wa. Hmm. duk abin da aka fara da aka bude salatin annabi aka yi kuma aka rufe da salatin annabi za ka ga albarka Allah zai karbi salatin farko zai karbi na biyu sannan kake ga Allah dan sai ga Allah ya karba sai ka jama'a bu salatin annabi in mai tsanani ne kake ku bid'a ce ba ku yi to ma za ka yi bid'a a wannan wurin lokaci kai kan salatin jama'a bu salatin annabi ai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan yake ce dangane in ka haddace wannan inna alhamdulillah na amadu shi yasa duk yadda aka kai kokari minti kuma ka gari ne ka zauna ka haddace shi yana cikin Oh, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ba sai godiyar Allah ba kana ga Allah ba da sarki ba kace dangane da wakilin ki aka bani da daura auren wani da wace na auren maka da kaza kaza kun karba sai mun karba ala zimmaka yake na Allah ya sa musu albarka Allah kai kaza kaza kaza kaza sai kai dabara kace duk inda musulmai suka a arba'ar tabawan Allah na gari a ciki ya jama'a wannan hali da Allah ya sa musu albarka Allah ba shi kirsha wannan hali da muke ciki na wahala na hali ka kana kai a cikin Najeriya da Allah madauki sarki ka yaye mana ka dawo da canji ne albarka ka sa mana kaza kaza kaza kaza shi ke na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rakiya, eh? eh? san kira in yaji an ce an aure da wata a da mawa da wani akan sadaki kaza ya yi san kira da ke bi ko annabi da shi. Wannan matsaloli suna da wahala, sallar janaza. kana zuwa sai a ce kuma da kaza kai mana sallah ya za ka yi sai ka tunani kafara ba za a yi ya za a yi ya za a yi sai ka mutu. Allahu akbar fatiha Allahu akbar salatu ala nabi addu'a Muhammad ba shi kenan ba to in ka tara in ka tara hudu ko biyar duk an taba sai da kai har so amma in kai da yayi farko Allahu akbar sai ka Allahu akbar salatu ala nabi Allahu akbar addu'a du'a lil in ka ba Allahumma wa bin ba ثم قال رضي الله مخرج حجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا ومريض وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم قلبنا ومثوانا وانت على كل شيء اللهم انت هذا كثير كان تاتي الله اكبر السلام عليكم ba shi nan ba kuma kai in ga mutane kai na hudu ko na biyar ka ce an taba yin magana ba ta ba ba dai kowa na sai kowa na sai kowa na sai ga kowa kuma kowa na sai kwaci kansa shi ne matsala قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد العلاء حيان بن امير عن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انت في قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري عن حيان بن امير عن عبد الرحمن بن سمره وقال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت ارتمي باسهم لي بالمدينه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لرجع الله

sai da aka yayi sai manzo Allah ya gaji sallar aka ce ala hadathana muhammad ibn musanna ala hadathana salim ibn nawfi ibn nawfi ala akhbarana al an hayyan ibn umayr an abd alrahman ibn qala bainama ana bi على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس ثم قال وحدثني هارون بن سعيد قال حدثنا قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشفا akan abuwa aka ce zama a kanto yake wanda yi واعلم ابن كفن أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة إذا صلى الكسوف أرويته فتاكي فسكا كلا كلا أقول لك رواية مجملة تستفيد ما في رأيك من نافذة amma riwaya mufassala aka ce ruku raka'a biyu ko ta raka'a biyu aka ce raka'a biyu ko ta raka'a uku aka ce raka'a biyu ko ta raka'a hudu ba haka ba ba ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى إمام مسلم جملة لي وإن لم إن لي نقل أبنا أبو داود وإن لم وأجمع العلماء wa ajma al ulama ala annaha sunna malamai sun ijma'i sun hadu cewa salatu kutubi na wata ko na sunna ومذهب مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء انه سنوا فعلها جماعه. امام مالك الامام الشافعي da Ahmad da jumhur ulama yace sunna ce a sallace ta jama'a mun ko ahnaf da ce a'a dai dai kowa kenan ba jama'a ba فليتيت jumhuri al الجمهور sahiha fi في wa ghayrihi هجة jumhur hadisan da muka karanta as-salatu jami'a aka zo aka hadu manzo Allah ya kabara aka zo aka hadu mun gane ko menene hujjar ahnaf menene hujjar su asalin sallar nafila ce ko barilla nafila asalin sallar nafila menene jam'i ko murada ɗaya ɗaya wa salafun fi sifatiha malamai sun kari juna ilimi dangane da sifar sallar al-kutub fal mashhur fi mazhab shafi'i annaha rak'atan fi kulli rak'atin qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani wa amma sujud fa sallatani ka ghayri ijma kamar idan karanta rak'ati ko ta rak'a za a yi ruku'i amma sujada ya da kaji wa sawa'an jama'a al-kutub am la sawa'an an yayi abin da ya faru Allah ya yayi ko ko a'ana saboda malamai sun ce ai asalin sallan musulmi rak'a ko ta raka a ruku'i biyu to ya aka samu ko ta raka a ruku'i ko ta raka a ruku'i hudu da suka ce ai asalin ruku'i biyu ne abin da aka yi ruku'i uku ana kallo ne an ga abin da yayi ba sai a kara ka an ga abin da yayi ba sai a kara har sai an ga yayi sai an ce da suka ce a a yaya za a yi a san abu ya yayi ana ce sallah ana yaya za a san zai yayi ko ba zai yayi ba bale a ruku'i kaza suka ce asali za a yi ruku'i raka a biyu ruku'i biyu ruku'i hudu ko uku shida kenan ko hudu takwas kenan ko wanda ya halatta وبهذا قال مالك والليث واحمد وابو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيره مذهب الامام مالك فليس بن سعد وان لم تقل ركعه جزاء اي وتركع ركوعي دي يا وداتر سواء الخصوصي يا سويته الله يا ياي وقال الكوفيون أهلاك فيهما ركعتان كبائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ahna suka ce yi asalin sallar kusufi na kusufi a biyu za a yi babu wata rukuki biyu ko uku ko hudu ko shida ko takwas mun gane ko me yasa suka ce zahirin hadisin da jabir na rawaito jabir dan samura da abi bakar ka me ce me suka rawaito suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah a biyu in aka ce manzon Allah yayi sallah a biyu me ake ne asalin raka a biyu a bar ko yahudu a ciki na kace yayi san ne na raka ne sai suka ce zahirin wannan raka ne ake kamar na tiloli na sauran na tiloli ba sai ai ruku biyu ko uku ko shida ba mun gane ko akan haka wanda ya haka kar ku ji kurana ya ta yayi kaza yayi kaza yayi kaza babu wanda baya kuskure to amma in mutum yayi yake متن العافية أكمل الملكة ولم يعذر باتفاق العبد في كل ما الخلاف منه يبدو mun gane ku matsaloli ne in ba ka fahimce su ba maimakon gyara sai ka je kai barna kalla za ka yi waɗanda suka imam abu hanifa babban malami ne wata ne yake ba wata ne yake ba shi ma yana da sa amma hujjar sai ta zama ko ana da hujjar da tafi da ko ana da hujjar da tafi da kaza kaza kaza to abin da ake kallo hujjar ake kallo sai sai ni na yi kone da zahirin hadisin da Jabir bin Samura ya rawaito wani hadisin Jabir bin Samura ya rawaito yace aikace sai manzo Allah ya sallara ta addu'a ya zaka yi ba da zaka yi zai daga ce to ai usuli ya tabbatar hadisin jabir bin samara ya ga mutum cikin sallar raka'a biyu sauran hadisai da su suka fassara suka ce ai kaza ai kaza ai kaza fa sai ce maka wannan hadisi da suka ce ai raka abi su juri kaza su jira kaza su jira kaza asalin sallah da wa'annan sujudan menene hukuncin su suka ce ne mene ainihin asalin sallah menene hukuncin ta kunna to ruku'i biyu ko ko shi shida a cikin ta bakwai menene hukuncin ta ha ya ba ya faruwa da kai mustahabbi sallan kusufi jam sunna ce kowace raka'a kai kuɗi biyu ko hudu ko shida ɗaya mustahabbi ne in mutum ya bar mustahabbi sallan ta tayi ko ba ta yi ba akan haka a hana in kai sallan kusufi kusufi ba ba kuɗi hudu ko zai fata ba sallah ta yi ko ba ta yi ba ba haka bane abin da mutum ke to a kyale da gyara masu ne gyara ba haka ba الإمام جل جل والناجعات بركا والنجعات فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة بس كما الله بس لا بد من هذا هكا كراتي هكا آية حتى كم da yake gida ya ga cewa ga abin da sai zai zai sake sallah sai zai a tabbatar sai dai fa idan ta ake qamatul kubra yau mai da sallah bai gara da kansa duk sa'an da mutum kana karatu kana sani ka kake kai gida a cikin mota ina tana duk abin da na faɗa duk abin da na ba da ko kusa ina kusa ina zuwa gida sai ka cewa ai wani kaza fa kaza faɗa ko ko da ne zai ba cikin tana ai wani kaza kaza ka faɗa kuma ya kamata da abin da ya kamata ka faɗa wani kaza kaza ka faɗa da abin da ya kamata abin da ya sa sani wannan limamin ya iya sanna alqur'ani ayoyi ya iya sukuri iya ba ya san su dan kuskure ba wanda alqur'ani ne da ba wanda bai karba ba ta gyara ba a cikin alqur'ani ba haka bane da ke sa in aka kai zo kai mana sallar kusufi sai karata rasa da su maka yawa ga kusufi ga kusufi ga janaza ga idaini ga kaza kaza sai karata kuma ba lokaci da kake ya ake yin a sai ka ga Allahu akbar sai kai nazara raka'a biyu ka karanta Fatiha da sura ka raka'a biyu ka roki Allah shi shikenan ya ne duk surutun da za ka in su su kai ka kotu sallah ta ko mata ba fiqhul mas'ala kenan wa'anda suka ce za a yi ko ibi ko hurmur dukkan sun tabbatar da in kai a biyu yayi dalilin mai dukkan sun ce yin ruku ibi a cikin raka'a sun nan menene hukuncin sa mustahabi ne to inda dukkan masalar ne in mutum ya bar mustahabi cikin sallah sallar ta yi ko ba ba sai ya kabli mazhabin ahlaf yana da ko baya nan amma mazhabin malamai sai ya bi karfi mun gane ko ana so ma so ake a rinka fahimtar matsaloli din eh, eh. wa hujjatul jumhur mafari hujjar al'ana cewa asalin nafila sunna ce yin ruku'i to kaza kin mustahabi ne akan haka muka yayi to jumhur kuma mai me ce hujjar su da ce sai an yi raka'a biyu ko wace raka'a ayi ruku'i biyu ko uku ko hudu حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمر بن العاص أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان قال ابن عبد البر يعني الإمام ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب هذا أصح ما في هذا الباب إلى معنى أصح ما في هذا الباب يعني هذا أصح ما في هذا الباب عبارة تبدأ هذا أصح هذا هو الصحيح هذا صحيح guda uku ne ko hada asaf hada sahih hada huwa sahih akwai maji ko ba maji hada asaf wannan kenan shi ya fi ingaji akwai wani ingaji ce wannan ya ba ka bane hada huwa sahih na kenan wannan shine daidai a wani ya zama ne kenan ba daidai bane hada sahih wannan ma ingantacce ne baya hana a samu wani ingantacce muna fahimta duk hayanin da ke faruwa alamar islami da rigima wanda ya karfi wannan natsuwa aka yi cikin kalmomin alkur'ani da hanyar da fassara su yadda ya kamata kowa sai ya rubuta kalma ya fassara ta yadda ya fito shi kenan sai aka samu hayaniya kamar yadda amurka ta dauki ta'addanci ta fassara yadda take so shi ke nan duk tana tafiya tsara kowa yana kallon ta zalima yanzu ba da dabarai da ba mun gane in Allah mara kusa sarki sa lokacin kai kai sai toshe rafiyar ka ko mai za ka yi kan to shi ke nan masala tana tafiya ke masala tana tafiya ke nan da kila kamar yadda wata ke wato suka rara ce wannan su ma suna tafiya zalimi kuma sai ya duk sa'a da kake gani ka ta kowa kan sai ka kana zalimi innal insana la yaqza arra abu قال وباقي الروايات المخالفة معلة ضعيفة يتي وإن حديث الله كعبته أن عائشة أيرك أبيو ركوئي هدو أيرك أيرك أيرك أيرك أيرك أيرك أيرك أيرك وأنت رواية ابن ابن عبد البر ويسمى على نسبة روننا وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وحديث ابن سمرة إن إنجاز يا داعي نسبة أن أو كيشي في مطلق يا كاول على الإطلاق يسكي في سكبار طيب يكي مثلا الله يرسى أدير بين بياني با جاء شيء أقوى من مجلس كان يا إطلاق وصلى ركعتين إنما أنا وصلى ركعتين يا صلى ركعتين بايا حالة hada ركعتين shi raka'a biyu ina akwai sujada amma wasalla rak'ataini na wata. ma'ana ya tabbatar da cewa babu wani tsari to nan bai ce bai fara yake a rak'ataini sai sallaci rak'o'i guda biyu sai suka ce haza mutlaq wa hadhihi alhadith su bayyana muradi ya ce wa'annan hadisai da kazo su ce bayyana me ake nufi da ya sallah raka'a biyu eh sallah raka'a biyu haka ne amma yaya aka yi sallah kai kana magana ne kai yayi sallah raka biyu mun yadda alal ayi war ra'si yayi sallah raka biyu to yaya aka yi sallah raka biyu ba kai mun bayani ba sai wa'annan hadisi suka zo suka mana bayani bayanin za a dauka ayi aiki da shi ko ba ko a mutlakin ka mun ka za a dauka ayi aiki da shi bayanin za a dauka ayi aiki da shi to amma shi ma da ya fahimci haka akan doron hadisi in ya sallah haka tayi ko ba ta yi ba وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات وفي رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات قال الحافظ قال الحافظ الروايات الأول أصح imam ibn hajar yake riwaya na farkon da suke suka bayyana ga yadda aka yi sallan sun suka fi inganci wa riwayatul ula asahhu sun fi inganci ba haka bane baya nuna cewa akwai wani kima ingantacce sai dai an bi wa ruwatuha ahbar wa abad wa fi riwayatin li abi dauda min riwayati ubay bin ka'b rak'atayn fi kulli rak'atin khamsu rak'at a cikin riwayar abu dauda mun da inda muka cike cikin muslim rak'o'i takwas wata riwayar abu dauda aka yi raka'a biyu kowace raka'a ruku'i biyar raka'a biyu an samu kuɗi nawa kenan goma wa kan kara da kulli nau'in babu sahaba yace wannan kaloli da aka kawo kowanne nau'i da aka faɗa akwai sahabin da ya faɗi haka ya tafi kan haka ya za ka yi da sahabi komai muhimmanci sai daga abin da kai ka sani ka tafi akai sai ga wani babban malami shi ba haka ya ba kuma za ka yi da karfi cikin aljanna misali matsala da kake cewa mutane du'a shine in mutum na azumi maziyarta azumi ya kai ko azumi ya kai ko bai ba eh ya bace ko bai bace ba to akwai mara da kaje maziyar du'a azumi ka kare sai dai karatu in mazi ne kuma ba eh akwai manya manyan malamai da laifi da wane ne da wane ne da cin safai da kaga wanda kace ban da jima'i ba abin da zai sa mutum yayi kafara da kafara dan ya kuma suna ta kora jima'i ta zamani ya dace azumin ma bai ba ta yace kuna da hujja ku kawo ya zaka da ha ha kai hakuri abin da zaka yi shi kana da hujja abin da ya ne wani ya zo ya ce manzo Allah ya tsada iyalin sa aka ce je kai kafara ba haka bane dukkanin in mutum amene ne azumi sai ai al insafu an shawa sai al batn wal farji min kulli shamsi ila ghurub ghurub shams wani kiran al insaf kai da shahawa nake da sha nake shahawa nake da sha au ma ila yaku makama kuma shine an sha'awa shahawa sai al batn wal farji sai shine jima'i to in mutum ya rubuta mata da kuma manni ya ko ba zai ba suka ce babu nafsi da ke nuna cewa azumin sa ma ya ɓaci balle har ya kafara amma in kuma malaman malikiya wasu manyan malamai ta ce mazini ma an kai ganganci azumi ka ya baki ya raka da wannan matsaloli eh a ne sauki za ka ɗauka saboda hujja ko saboda saukinsa ka san hujjar eh وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في رواية هذا الاختلاف هذا الكتب wannan salloli da aka kawo ruka'a biyu uku ruku'i biyu ruku'i biyar suka ya faru ne saboda tsawon kutufi ko kutufi in aka abin ya yaye sai aka tafi sallah kuma abin da yaye ba sai aka gaba ana sallah shine ya haifar da mun gane ko ففي بعض الاوقات تاخر انبلاء الكتب وزاد عدد الركوع وفي بعضها اسرع الانبلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الاسراء والتاخر فتوسط في فتوسط في عدده واعترض الاولون على هذا بان تاخر الاجراء لا يعلم في اول الحال. سيتي لو اقتصر على الفاكهه في كل قيام وادت معانيته في كل ركوع صحت له وفاته القبله. لكن صلى خصوصا da ake kowace raka ko kowace ku fatiha ka ila karanta babu sura sallah ta ko ba saboda ne eh kuma ta yassar min alqur'ani karanta sura din me ne hukuncin sa وطبعا التحديث سنة كتابة وغيبة واختلفوا في اختلاف إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات وقال المحققون منهم يستحب إطالته له الركوع الذي قبله وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو صحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك ويقول في كل رفع من الركوع هو جزء لك يركوع إذا قد الله لمن حمده ثم يقول أكبر ربنا ولك الأمر إلى آخره والأصح اسمها بالتعود في ابتداء الفاتحة في كل قيامه kace duk sa'an da ka tsaya kai du'a kai istighfar ta'awuz a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim karanta fatiha kai ruku in ka dago ba za ka karanta fatiha ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim karanta fatiha mun gani ko wa qila yaqdiru alayhi al-qiyam al-awwal wa ikhtalafa al-ulama fi khutbati salat qudus ma la suka kare juna irin ne kin da akai yi bayan sallar kusuf lallai ne ko ba lallai ba ce khutbar lallai ce ko ba lallai ba ce eh? فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان wannan sai kutuban da za a yi bayan kusuri ko kusuri mustahabi ne wa qala malik wa abu hanifa la yustahabbu dhalik imam malik imam abu hanifa sai kutuban ne da sallah ودليل الشافعي الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاه الخطوب امام الشافعي رضي الله عنه لا يقول في حديث صلى الله اي بعد ما الله يا في تفسير الخطبه inda manzon Allah yayi mutahabbi ne ayi suka ce a'a ba mutahabbi bane me yasa matsala ce bukata ce ta kama akai fa a tsari jiddan wa tsara jiddan suka ce ana suka ce ya tabbata cewa an tsawaita rukuni da tsayuwa sujjada ma za a tsawaita ta ko ba za a tsawaita ta ba wanda ce za a tsawaita ta wanda ce ba za a tsawaita ta ba in ka tsawaita sallah ta yi in ma ba tsawaita ba sallah ta yi mun gane ko وقد تجلت الشمس فقد بلغ فيه دليل للشافعي وموافقيه في استقبال الخطبة بعد صلاة الخطوب كما سبق بيانه وفيه أن الخطبة لا تفوت بال لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة yace su shafi'iya da suke bayar kutuba ne ba ce ko ai yayi abin da ranar ta dawo lafiya karau ba ce ba zai hana ai kutuba ba to amma in kafin yi sallah din sai ranar ta dawo ko wata gida ko yanda za a yi sallah ba za a yi sallah kafin a je ai sallah sai Allah ya yi abu sallah ta to amma in aka riga aka yi sallar suka ce ko ranar ta dawo ko ta yana da ce su shafi yar kace musu habi ne a ba suka ce za a iya yin kutuba mun gane ko magarba ne eh to ai sai kamata ka ce sura 25 اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تقوم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا مولانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم